To a cikin shekara guda, gwamnatin ta shugaba Tinubu a Najeriya ta ce ta samu nasarar kashe 'yan fashin daji da sauran 'yan ta'adda kimanin 9,500. Sannan ta kama wasu kimanin 7,000 a yakin da take yi da matsalar tsaro. Cikin wata hira da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar ya ce sun kuma samu ƙwace makamai masu yawa daga wajen 'yan bindigar. a cikin shekara ɗayan nan da muke magana an a fafatawa da aka yi an kashe su terrorists da bandits 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa dubu tara biyar cikin shekara ɗaya mm. bayan wannan mm. an kama sun kusan bakwai sannan an kwato waɗanda aka sace kusan dubu hudu da bakwai. a kuma wannan fafatawa mun kama bindigogi kusan dubu hudu da dari tara sannan harsashai kusan dubu tamanin da biyar kala-kala da aka karba to wannan ba karamin nasara ba ce kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su ina ji tun da kai daga sokoto ka fito kana jin damina ya faɗi alikawaje ya faɗi isyaku badere ya faɗi kwana-kwanan nan an yi dangote modi-modi ya faɗi manya-manya-manya-manyan barayi da 'yan boko haram da suka faɗi ba za su kirgu ba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma ana ciki kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na niger an kama halilu shi ma ka san shi tunda daga wajen kuke kacalla halilu ko bayan shi an kama bello mai daji shi ma yana niger muna kokari a kasu nan domin a kuta su so wa'annan mutanen da na lissafa ma da nake gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama to me kalubalen da kuka fuskanta wajen kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarorin eh babban matsala shine na jama'a su ba da haɗin kai su rinka ba mu labari ingantacce don za ka ji eh, an zo an shiga gari an yi ta'andanci an gudu daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe ɗin Eh, ina eh, labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi suke gaya mana wane zai je wuri kaza ko yana kaza a kwanta wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su tsakanin su sun kama faɗa